radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su an wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tare a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koyar farisanci da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha uku ga watan fabrairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da uku ga watan sha'aban na shekara biyar hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 35 da sa gabata a ranar irin ta yau marigayi imam khomeini ya fitar da wata fatawa ta hukuncin kisa kan marubucin nan na kasar india salman rashidi wanda ya rida daga addinin musulunci kuma rubuta littafi mai suna ayon shidan wanda a cikinsa ne tozarta abubuwa masu tsarki abin girmamawa a cikin addinin musulunci waɗanda suka hada har da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma alkur'ani mai girma salman rashidi ya samu taimako da kuma goyon baya daga kasashen yammacin duniya kafin ya rubuta wannan littafi kuma hakan yana daga cikin irin matakan da kasashen yammacin turai suke ɗauka domin dakile tasirin addinin musulunci da yaduwarsa a cikin kasashen su ƙungiyoyin addini da malamai masu 'yanci a duniya sun goyi bayan fatawar ta margayi imam Khomeini. da ƙarshe masu saurare ko san cewa shekaru 141 da suka gabata a ranar irin ta yau 13 ga watan fabrairun shekara ta 1883 Richard Wagner masanin adabi kuma marubucin waƙoƙi ɗan ƙasar Jamus ya rasu bayan haihuwarsa da 'yan watanni a cikin shekara ta 1813 mahaifinsa ya rasu ya tashi tun yana matashi yana da matuƙar son waƙoƙi akan haka tun a shekarun ƙuruciya yake ta rubuta waƙoƙi akan abubuwa daban-daban na ɗabi'a da kuma yanayi waƙoƙinsa sun samu karɓuwa matuka a wajen al'ummar ƙasar jamus inda yakan halarci taruka kuma ya gabatar da rubutattun waƙoƙinsa daga bisani ya karkata zuwa ga lamarin siyasa inda ya koma yana goyon bayan masu ra'ayin sauyi a ƙasar jamus wanda hakan ya bakanta ran mahukunta na lokacin musamman ma yadda ya rika yin amfani da waƙoƙinsa wajen jan hankulan jama'a zuwa ga manufofi na juyin juhali da kuma sukar gwamnati tare da kare manufofin talakawa da zaburar da su akan su tashi su nemi haƙoƙinsu wanda aka haramta musu a matsayinsu na 'yan ƙasa da suke da cikakken haƙƙi a dukiya da kuma albarkatun su bayan da aka murƙushe masu ra'ayin neman sauyi a ƙasar jamus a cikin shekara ta 1850 richard wagner ya gudu da ƙasar jamus zuwa wasu daga cikin ƙasashen turai kuma bai koma a kasar jamus ba sai bayan shekaru goma sha uku.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 A labaran duniyan da farko ga kanunsu. Dakarun cikakkun labaran dakarun kare junju halin musulunci nan kasar iran irgc sun sami nasarar cilla makamai masu linzami masu cin dogon zango kan jirgin ruwan yaƙi shara talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto babban kwamandan irgc janar hussein salami yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa wannan nasarar za ta ba wa sojojin ƙasar iran damar cilla makamai masu linzami a ko'ina suke a duniya tun da jiragen ruwan yakin kasar suna zuwa ko'ina a cikin ruwayen duniya labarin ya kara da cewa dakaru na irgc sun aiwatar da wannan gwajin ne a cikin atisayin haɗin gwiwa tsakanin sojojin ruwa da kuma na kan tudu ko kuma ƙasa a cikin dakarun daga ƙarshe dai salami ya jaddada cewa dakarun kare juyin halin musulunci na ƙasar iran suna da ƙarfin cilla makamai masu linzami wa'anda za su sami bararsu a cikin tekun mediterranean da ƙarshe ya ce makaman jumhuriyar musulunci ta iran na kariya ne kaɗai kuma ƙasar bata da wata manufa a ɓoye ga makwabta da kuma sauran ƙasashen duniya majiyar ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon wacce take fafatawa da sojojin hamshi ƙasar isra'ila ta ranar takwas ga watan oktoban da ya gabata don nuna goyon bayansu ga falasɗinawa da ake wa kisan kiyashi a gaza tana makokin shahidanta guda uku wanda sojojin hamshin kasar isra'ila suka kai su ga shahada a kudancin ƙasar. kamfanin dillancin labarun ip na kasar iran ya bayyana cewa sunayen shahidan sun hada da hussein jamil haris ɗan shekara 30 a duniya akwai hassan ahmad termi dan shekara 35 a duniya da kuma ahmad hussein termi dan shekara 32 a duniya labarin ya kara da cewa shahidan guda uku da duk sun fito ne daga yankin kudancin kasar inda aka fi fafatawa da sojojin yahudawa ƙungiyar hezbollah dai ta cilla makamai masu linzami kan sojojin yahudawa da suke arewacin ƙasar falasɗinu da aka mamaye wanda ya sa mafi yawan yahudawa mazauna arewacin ƙasar suka ƙauracewa gidajensu majiyar kafafen yada labaran yahudawa harbi ƙasar isra'ila sun bayyana cewa ƙungiyar hezbollah ya zuwa yanzu ta cilla makamai masu linzami kan sojojin yahudawan isra'ila ninki uku kan wanda ta cilla kan sojojin yahudawan a yakin kwanaki 33 a shekara ta 2006 ƙungiyar ta cilla makamai masu linzami fiye da 600 kan sojojin yahudawan a arewacin ƙasar falasɗinu da aka mamaye ya zuwa yanzu a wani bangaren kuma dakaru na hezbollah sun ba da sanarwar cilla makamai masu linzami kan wurare bakwai a cikin ƙasar isra'ila a jiya litinin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran dakarun izuddin alkassam reshen soji na kungiyar hamas sun bayyana cewa sun sami nasarar halaka sojojin yahudawa goma da kuma lalata kayayyakin yakin su wanda suka hada da tankunan yaƙi a garin khan yunus da ke kudancin zirin na gaza labarin ya kara da cewa dakarun sun wa sojojin tarko ne sai suka fada inda hakan ya sa suka halaka su gaba da gaba banda haka majiyar kassam ta baki mai magana da yawunsu abu ubaida ya ce uku daga cikin fursunonin yahudawan da suke tsare a hannunsu sun halaka tare da hare-haren da yahudawan suke kaiwa yankin abu ubaida ya kara da cewa yahudawan uku suna daga cikin guda takwas wa'anda ya ba da labarin cewa sun ji rauni a harharin da yahudawan suke kaiwa a yankin kuma a duk lokacin da hotuna da kuma sunayen su sun haɗu zai aika zuwa ga ƙasashen duniya a daidai lokacin da yakin tufanul aksa ke cika kwanaki 130 da fara shi yawan falasinawa fararen hula mafi yawansu mata da yara wanda sojojin hamsin ƙasar isra'ila suka kashe sun tsara dubu ashirin da takwas a daidai lokacin da yaƙi yake ci gaba a ƙasar sudan an fara horas da mata da 'yan mata harbin bindiga da kuma dabarbarun soje na kare kansu a garin port sudan da ke bakin tekun maliya har ila yau a daidai lokacin da yaƙin ƙasar sudan yake cika watanni goma da farawa kuma babu alamun kawo sa, an fara horas da mata da 'yan mata yadda za su iya amfani da bindiga samfurin ak-47 don kare kansu daga makiyansu da kuma wa'anda suke son cutar da su wasu matan wa'anda suke samun wannan horon a haraban wata makaranta a garin port sudan sun bayyana wa tashar bbc kan cewa gwamnatin ƙasar sudan ce ta buƙaci mata su koyi yadda za su yi amfani da makamai don kare kansu a cikin irin halin da ake ciki a ƙasar don haka sun ji daɗin ganin suna samun wannan horar akalla don kare kansu daga duk wani wanda zai cutar da su a cikin watan afrilun shekarar da ta gabata ce dai sojojin sudan ƙarƙashin jagorancin janar burhan suka shiga yaƙi da sojoji na musamman masu biyayya ga dogalo a kan al'amuran shugabancin kasar wasu majiyoyi sun bayyana cewa ya zuwa yanzu dai an kashe mutane kimani dubu goma sha biyu a yakin wanda kuma babu alamun kawo ƙarshensa nan kusa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن farisanci Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci inda a yau zamu shiga cikin darasi na ɗari da da ashirin shida Idan dai ba manta ba a ci gaba wato da kawo muku tattaunawa da ke gudana tsakanin Muhammad da mai masu jagora a tafiyar da suke zuwa lardin Isfahan. To a yau ma dai muna cikin jin irin wannan tattaunawa da ke gudana ne a tsakanin su inda a yau za su je wasu daga cikin wurare waɗanda ake sana'antar da wasu abubuwa da suka hada da karafuna da dai sauransu wanda muhammad ɗaya daga cikin abin da suka birge shi shine yadda ya ga manyan kamfanoni da kuma yadda masu gudanar da ayyukan waɗannan kamfanoni suke matuƙar ƙwazo domin cire da ƙasarsu gaba sai kasance tare da mu amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da zamu amfani da su a cikin shirin kamar haka. امروز یو ما آشنا می کنیم زمو کو سنعت صنعت صنعتاوا استان لردی هنری نپساها تاریخی نتاریخی من فکر می کردم ni da ina zaton. Ba in hal. Da haka. San'ati. Na sana'a. Ƙotbe san'ati. Babbar cibiyar masana'antu. Karkhane. Masana'anta. Bozorg. Babba. Mujtama'e san'ati. kamfanin sana'anta. Zobe Ohan. Kamfanin Zobe Ohan. Alo Bugu da ƙari. Ohan. Bakin ƙarfe. Mahsul. Abin samarwa. Mahsulot. Ababen samarwa. Fulod. Alminiyan. دیگر ندبن آن تولید می شود انا سامردشی هر سال کوت شکره بیشتر از پیدا بیش از سمدا دو میلیون میلیون بیو پنج میلیون میلیون بیر تون تن بزرگترین مپی گرما فولاد مبارکه کمپنن فولاد gwargwadon yaya? Anwa nau'o'i feles. ƙarfe felezi. na ƙarfe on tolid می کند shi yana samarwa. To madalla, an dai saurari kalmomin da za mu yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan shiri. To kafin mu je ga tattaunawar da tarjamata sai an fara saurarenta a cikin harshen Farisanci. امروز شما را با صنعت استان اصفهان آشنا می کنیم. فکر می کردم اصفهان فقط یک استان هنری و تاریخی است. درست است. با این حال این استان یک قطب صنعتی ایران نیز هست. پس امروز به یک کارخانه بزرگ صنعتی می رویم. بله اکنون با هم به کارخانه زوب آهن اصفهان می رویم. محصولات این کارخانه چیست؟ در این کارخانه علاوه بر آهن، فولاد و چند محصول دیگر نیز تولید می شود. این کارخانه هر سال بیش از دو میلیون تن محصول دارد. اینجا بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است؟ خیر، مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است. مبارکه مجتمع فولاد مبارکه هم در استان اصفهان است؟ بله، مجتمع فولاد مبارکه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است تولیدات کارخانه فولاد مبارکه چقدر است؟ کارخانه فولاد مبارکه هر سال بیش از 5 میلیون تن انواع محصولات فولادی و فلزی دیگر را تولید می کند. تونز کما گاید دوان گدانا ترجمه از کن هرشن حوصه. ga dai abin da mai jago. Wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kama a shiri na gaba za a ji mu dauke da gaban tattaunawar da ke gudana a tsakanin su kamar ka kan lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman Allah ya sa kin fata alheri tarbe mu a shirin mu na gaba. madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahi rahmani Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barka mu da raka da kuma saksawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ba ta bata lokaci ba bari hada ku da ishaq an wani mawaƙi da ke nan ƙasar iran da mun ji irin tsarabar da ta mana ai saurare lafiya خاکی شور و شرر aşk boşu مختصر این افلاکی شور و شرر عشق میآوری از عالم بالا خبر نرمای نسیم سری نغمه رودی با مهر مرا میدهی از خود گذر عشق با مهر مرا میدهی از خود گذر تو انگشه an gaishe annur a cikin wannan waka da ya rera ban da fatan mana sun amfana kuma ta gamsar da su a nan zan jalin zamun shirin ga lokacin yara ramu a tare a wani shirin da a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen ko sabuwar wakar amma kafin nan amma din wanda suka tallafa shi ne kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya to madalla masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi dumin su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji murayen su tayar rami yake cewa mu ne lafiya assalamu alaikum warahmatullahi barakatu.